This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. masu jin a jamhuriyar Nijar sai jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a bude voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau Bello Habib Galadanci ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke dawo muku da shirin mu na dare. Gwamnatin Najeriya fa ta bayyana alakar da sojojin Chad da ke fatattakar Boko Haram. da sanan mu suke yi domin ai akwai wata eh, jirgin da aka akwai cikakken bayani idan kuka biyo mu dan anjima kadan kuma da yake yau saura kwanaki goma sha ɗaya a gudanar da babban zaɓe a najeriya tambayar ana ita ce shin mun shirya wannan zaɓe sabon lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar ko kuma eto eh lambar da guda ɗaya ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya ga cikakkun labaran duniya. to jama'a muna fatar ku ne lafiya ɗaruruwan sojojin ƙasar chad sun kutsa zuwa cikin sashen arewa maso gabacin najeriya domin su ja daga da mayakan boko haram kamar dai yadda yarjejeniyar ƙasashen biyu ta ba da damar a yi shaidu sun ce sun gadar su ɗaruruwan sojan na chad da motocinsu na yaƙi suna tsallakowa kan wata gada daga cikin kamaru suna shiga najeriya ta hanyar garin gamburun gala chad dai daman ɗaya ce daga cikin kasashe guda hudu da suka lasa takobin za su yi yaƙi da ƙungiyar ta boko haram haɗe da ita najeriya da kamaru da nijar da kuma benin aliyu gwamnatin kasar jordan ta tabbatar da cewa karshen tafin mayakan isil sun halaka matukin jirgin sama nan nata da ke hannunsu bayan bullar wani fifin bidiyo da ke nuna yadda suka jefa cikin wuta suka kona shi kwarmas da ransa sai dai ko da yake a yau talata ne aka nuna wannan fifin bidiyo tashar tv ta jordan ta ce a wannan matukin jirgin ma'ath al-kashasbe tun uku ga ga watan Janairu ya riga mu gidan gaskiya. Jakadar Jordan a Majalisar Ɗinkin Duniya Dina Kawar ta ce mutanen Jordan fa yanzu za su daɗe ba su manta da wannan jan namijin ba wanda ta yi wa addu'ar Allah ya gafarta mishi. Shi kuma shugaban Amurka Barack Obama cewa yake in dai wannan hoton ya tabbatar gaskiya to ya nuna wata sabuwar shaida ko hujjar da ke daɗa nuna rashin imanin wannan kungiya ta ISIL. To sabon kazamin yaƙi ya sake kaurewa tsakanin sojojin ƙasar Ukraine da kuma mayakan tawayen nan da ke da ɗaurin gindin Rasha abin da ya jiwo mutuwar akalla mutane takwas dukkan su fararen hula a can gabacin Ukraine din a yau Talata. Sannan kuma a cewar jami'an na Ukraine an raunana mutane akalla 22 a cikin ruwan rokokin da aka share kusan awoyi 24 ana cillawa juna. daman da wannan faɗin ba daina shi aka yi ba musamman a yankunan nan da suka ƙaddamar da 'yancin kansu na Donetsk da Luhansk kuma tun ma ba garin da Balsave ba da ke hannun sojojin na Ukraine tun daga ranar Asabar lokacin da yunkurin da aka yi a ƙasar Belarus na shirya al'amarin nan ya wargaje. Yanzu haka akwai fargabar cewa wannan yakin zai ƙara tsanani ne kawai musamman tun bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin wani jigon 'yan tawayen na Ukraine da ke cewa suna ƙoƙarin ƙara yawan mayakansu da mutane kamar dubu ɗari. yayin da duk wannan take faruwa amurka take faɗa cewa har yanzu ba ta yanke shawara ba na ko ta baiwa soja na ukraine tallafin makamai ko kuma yaya farmakin da aka kai akan wata motar bas ko safa a kasar bangladesh ya haddasa mutuwar akalla mutane guda bakwai wasu kuma goma sha shida sun samu raunuka a ci gaban tashe-tashen hankulan siyasa da ke adabar wannan kasa hukumomin kasar da suna dora laifin ne akan jami'an adawa waɗanda suka ce mutanensu ne suka jefa akan wannan motar yayin da take tafiya daga garin cox zuwa zaka babban birnin kasar to amma 'yan adawa sun musanta zargin irin waɗannan tashe-tashen hankulan na siyasa ne suka kashe mutane akalla hamsin da uku a yayin da jami'in adawa kuma karkashin jagorancin tsohuwar firayim minista kasar malama khalida ziya ke kokarin tumfake gwamnatin firayim minister yanzu malama sheikh hasina akasarin duk mutanen da ke rasa rayukansu ana kashe su ne ta wannan hanyar jefa babamai akan motocinsu To muna baku labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka ne a Washington DC. Kotun laifukan duniya ta yanke hukuncin cewa kasashen nan guda biyu na Kuroshe da Sarbiya ba wacce ta aikata kisan kiyashi a kan ɗayar a yaƙe-yaƙen da suka yi na balkans a shekarun 1990 lokacin da ita kurushe ɗin ta ɓalle daga tsohuwar ƙasar yugoslavia a cikin hukuncin da ya bayar yau alkalin kotun peter tomka ya ce ba shakka duka sojojin wato ƙasashen nan guda biyu sun aikata kan laifuffuka da yawa to amma ba ɗaya su da za ta iya nuna hujja cewa ɗayar ta aikata laifin kisan kiyashi a kanta a lokacin wannan tashin hankalin wanda a cikinsa dai aka halaka mutane sun kai dubu ashirin a shekarar alif ɗari tara da casin da tara ne kuroshiya ta kai sarbiya kara a kotu tana ikirarin cewa ai an halaka yan kuroshiya da yawa an gana wasu azaba wasu an raba su da gidajensu an jefa wasu gidajen kurkuku barkatai lokacin da sojan sarbiya da yugoslavia suka kama garin na nabukoba da yankunan da ke zagaye da shi a shekarar 2010 ita ma serbia ta wato shigar da ta ta kara din inda ta yi zargin cewa ai ita ma mutanen kasar ta kamar dubu da ashirin aka taro daga mahallansu lokacin da sojan croatia suka maido da murtani akan sabiya waɗin. Labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. madala da yake sojojin kasar chad na ci gaba da samun nasara akan 'yan ta'addan boko haram a arewa maso gabashin najeriya to mu yi kokarin jin ta bakin gwamnatin najeriya komai za ta ce game da rawar da chadin ke takawa shi yasa abokin aiki na ibrahim kalmasi garba ya hira da mai magana da yawon gwamnatin najeriya da ke cibiyar samar da bayanai da wayar da kai mike omeri kalmasi ya tambayi mike ya ce mun samu labari cewa sojojin chadi suna kan fafatawa da 'yan boko haram a gamborun gala har ma kusan suna samun galaba a kansu muna son mu ji ya abin yake daga bangaren gwamnatin najeriya da sanan mu suke domin ai akwai wata eh, jirgin da aka kasan eh, najeriya da chad da kuma najeriya da niger da kuma najeriya da cameroon suka suka yarda su daban-daban ba tare ba a kan cewar sojojin chadi za su iya su biyo 'yan ta'addanci a cikin najeriya haka kuma 'yan najeriya za su iya su ce nasu haka kuma nijar za su iya su zo najeriya ta ita haka kuma ka. so da sanai abin da ke faruwa da sanan najeriya da kuma sanan duk kasashen da suke wurin wanda ake yin abin nan da su Wasu za su yi mamakin ganin yadda sojojin Chad ke ta samun nasara kan 'yan Boko Haram alhalin bisa ga rahotannin da aka yi ta samu kamar sojojin Najeriya sun yi ta samun matsala a fafatawar da suke yi da 'yan Boko Haram. Muna son mu san me gwamnati Najeriya ta sani dangane da wannan abun. Eh, haka zai kasance domin abin da kuke abin da 'yan jarida suke so su faɗa kenan. Ba ka ko jiya ma na ba da bayani a Najeriya akan yanda da kasashe da garuruwan da sojojin najeriya sun karbe da nasarorin da suka samu a cikin yaki da azanci ko da na cikin sati ɗayan nan ne amma an fi son a ji magana a kan cewa najeriya na kasa shi yasa ake faɗa wannan magana in ba haka ba ai akwai nasarori da sojojin najeriya suke samu a kwanakin nan To baya ga makotan Najeriya da suke taimakawa Najeriya wajen yakar Boko Haram, ƙasar Iran ta yi tayin kawo gudummawa ga ƙungiyar tarayyar Afirka wajen yakar wannan kungiya ta boko haram menene matsayin najeriya dangane da wannan tayin na farko ba wai kawai suna taimaka ma najeriya ba muna taimaka ma kanmu ne gaba daya inda maganar ta'addancin na boko haram ya wuce kasar najeriya yana ko yana nan ina kuma mun sha bayani kuma ya kamata ba yanzu an san cewar ta'addanci a kowane gefen duniya ta'addanci ne a duniya gaba da shafi duniya gaba daya ya kamata kuma kowa ya sa hannu da dabarar da zai iya yi a tabbatar an magance ta wannan gudumawar da iran ta ce za ta kawo mun samu labari sun ce za su yi amma ba mu ni dai a nan santa ban samu kekken bayani a kan me da me za a yi ba amma kasan su ma suna da um, kwarewa hmm. da sun sha jima suna yaki da ta'addanci duk wanda ba za ta sa tashi hankali ko kuma ta kara firki dan ko zumunci da ke tsakanin mu a najeriya ko kuma da makwabtan mu ba ai abin yi ne amma in dai zai zo da la'ani da ba ta zamantaka da soyantaka ba za mu karbe ta gaskiya. mara lahira ibrahim kalmasi garba kenan da mike omeri mai magana da yawon gwamnatin najeriya to a daidai wani lokaci da saura kwanaki goma sha ɗaya a gudanar da babban zaɓe a najeriya tambayar ana ta ce shin mun shirya wannan zaɓe Kafin ku bugo ku ba mu amsoshin ku, bari in dawo da Aminu Sule dan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙungiyar Network for Justice. Haji Aminu a matsayinka na dan gwagwarmaya, wani irin kira za ka yi wa jama'a ne game da wannan zaɓe mai karatuwa? To, wannan abin da muke kokarin mu nuna ma jama'a tuntuni kamar yadda na yi bayani kwanakin ba shi ne mutane su yi kokari su yi zaɓe lafiya tabbatar da cewa sun yi adalci eh, gwamnatin take kai yanzu tabbatar cewa ta yi adalci domin ana samun rikicin zaɓe ne a lokacin da gwamnatoci suka ce za su murta zaɓe to daga nan ne ake samun rigima a baya can idan ba mu mance ba za mu san abin da ya faru a cikin 2011 da ya faru shi ne murtiyan zaɓe da aka yi a wasu sassa na kasar nan shi ya fara kawo rikicin da har yanzu ya kama na boko haram har ya kai ma inda muke ciki yanzu to kada mu jami'ai su ɗauki wannan ko kuma hukumomi a najeriya ɗauki wannan abu da sauki zai su ci gaba da yin yadda suke yi kamar yanzu sun riga sun ce wai su sun riga sun rubuta zaɓe hmm. kamar misali a jihohi haka su duk mutane na wahalan banza ne kawai sun riga sun rubuta zaɓe a bisa ga maganganun da ke fitowa bakin jama'a cewa za su rubuta zaɓe ko da najeriya za ta kare ni ko da jama'a za su kare ni to kaga wannan abu abu ne mai abin kula kwarai da gaske na biyu inec wato ita hukumar zaɓe hmm. tana da tana da matuƙa rawa kwarai da za ta iya ta takawa matuƙan ta ɗauki ma'aikatan zaɓe waɗanda suke juya zaɓe to lallai za a samu tashin hankali ba ni iya mancewa lokacin da muka ɗan sa ido a kan zaɓen da ya wuce baya an tura da wata karamar hukuma da ake cewa kiwa hmm. malamin zaɓen ko da yake mun riga mun rubuta ma hukumar zaɓe wannan rahoto ma malamin zaɓen duk shi ya kare cikin da ya faru a jiya hmm. domin a gabanmu a idanmu ya murta zaɓen ya ba wanda ba shi ne ya ci ba daga nan lokacin kuma kawai aka fara rigima har ya kai mu kashe-kashen da aka yi ajiyuwa wannan lokaci mun mm. rubuta wa ainihin lokacin ba mu sani ba ko an hukunta shi ko ba hukunta shi wallahi alam to kaga tana da eh, abin da za ta iya rawan da za ta iya sa'an nan na biyu kuma hukumomin tsaro suna da mataki abin da za su ɗauka abin da ke faruwa a najeriya shine jami'an tsaro su suke taimaka ma 'yan siyasa wurin murɗiyan zaɓe mm. wanda shi ke amfani shi ke zama rigima daga baya kamar yanzu misali a inda muka yi ma a zariya da kewaye shi ac na wannan lokacin wato area commander a hmm. kan teburin shi aka rubuta zaɓuɓɓuka da dama sai dubi yan zaɓe ya dubi sojoji yan eh, sanda guda bakwai ya baka ka je kai anansu sai dauki wannan guda uku ya je ka baka ka je kai anansu ko me zai faru ya faru suna samun wato kariya na na jami'an tsaro to idan jami'an tsaron nan da mutanen INEC da mutanen gari aka haɗa kai aka tabbatar da cewa duk wanda ya ci zaɓe an ba shi ba a yi murɗiya ba na hmm. gaba za a samu wani zaɓe ba to kira da nake ga waɗannan hukumomi gaba kiɗa shine su tabbatar da su yi adalci da su zalunci jama'a da su murɗe ma jama'a zaɓuɓɓukansu ba to shine dai abin da muke gani to madalla Aminu Sula kenan dan gwagwarmaya kuma dan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙungiyar Network for Justice. Mun gode a Jaminu. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Yau kwanaki 294 kenan da sace ɗaliban Chibok babu su babu alamar su. kafin mu ci gaba ga wannan waka ta ɗalibanci ba kuma ci gaba da sauraron ta. Waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madala yau tambayar ita ce, shin mun shirya wannan zaɓe babba mai zuwa a Najeriya? Lambobin mu ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alama tara plus da dagawa daga yawuri waye ya yake bugowa daga yawuri ne? Eh, Nafi'u ne daga yawuri, Malam Nafi'u daga yawuri. Malam Nafi'u yaya ka gani ka shirya wannan zaɓe? a mu mun shirya mu zaɓe tsaffa saboda ba wani rigima insha Allah zaɓe za mu yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Ka samu katinka na dindindin? na samu kati na samu kati na na karkade na share na adana shi ga na da iyali na mun ga mun shirya ma zabe kuma insha Allah za mu yi zabe lafiya wani daga da tarzomar siyasa fa wani irin kira za ka yi wa jama'a kiran da nake wa jama'a su daina tada hankalin su kowa ya kuntar da hankali ce waɗanda ba sa son ai zaben nan ne suke tada mutane hankali saboda sun ga ba alamun cewa akwai nasara gare su amma mun insha Allah muna da alamun nasara baba Buhari in Allah to ma da lahaji na fi daga yawar bari mu tafi can a kayanji dam wani ne a kayanji Halo. Halo, kuna magana da Abubakar. Haji Abubakar kana can wajen madatsa kayanji yaya ka shirya wannan zaɓe da ake shirin yi? Sosai mun ka shirya, sosai mun ka shirya. Dan kada mun bayani wani irin shiri kuka yi? To mun je an mun je an shiri giskan zaɓe. Eh. Bayan shi kuma muna nan daren bisa ga mu zaɓi APC. A ah, kusuwa kake magana kenan? Eh? Kusuwa ka ce kuna nan daram? Eh, muna nan daram da mu da jama'a mu zaɓi APC. Mm-hmm. Malam ah, na kayan jiki na mun gode. Ah, yau tambaya ita ce, wani irin shiri muka wannan zaɓe mai zuwa ga waya da Kaduna, waya Kaduna ne? Assalamu alaikum. Sunana Akara ne daga Shek Akar Goma Kaduna, Shek Ungiyar Marsilaka. yau tambaya ita ce shin mun shirya wannan zaɓe mai zuwa sabuwar lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar asa alama tarawa plus da ɗaya ga wata waya kuma daga kaduna waya kaduna halo Alhaji Aminu Bello. Haji Aminu Bello ya ka shirya wannan zaɓe? Yes, Alhamdulillah na shirya wannan zaɓe saboda na samu kati na na samu na iyali na kuma na samun ma waɗansu akalla mutum uku. Waɗanda ba su samu wannan katin ba kuma fa? Wanda ba su samu kati ba suna nan a wanda suka zo ainihin din suka je suka yi ƙoƙarin rubutawa. Hmm. Saboda abin ba na wasa ba ne kuma an miƙe maza da mata in sha Allah sai mun ba mara ɗakunya. Ka san inda za je ka jefa wannan ƙuri'a? ai kwarai da gaske ni kusa da kofar gidana ma in Allah ya zan jefa a nan badarawa bus stop Kaduna. To madalla Allah ya bada sahaja Aminu da Kaduna bari mu je kusa eh, Jaskwata ta yamma da Bauchi a Jasmi. Hello. Hello. Hello. Oh, wani ne? Hello, kana magana da Adamu Abdul daga Jos. Adamu daga Jos yaya wani irin shiri kaiwa wannan zabi mai zuwa ne? Mun shirya mata kwarai da gaske. in Allah da sai ni zan ji bana. Wani irin shiri kuka yi Malam Adamu? a eh, yadda yi shiri biyu da jama'a Najeriya gaba da sai biyu ta mun zaɓe APC a kasar nan insha Allah. An gaida Malam Adamu daga Jos da yake saura kwanaki goma sha ɗaya wannan babban zaɓe da za a Najeriya. Uh, yake tahowa tambayar mu ita ce shin an shirya inec ta shirya jama'a sun shirya jami'an tsaro sun shirya kowa da kowa ya shirya shugabanni sun shirya shine muke so mu ji daga wajen ku ga wani mai bugawa daga fatakwal wani fatakwal ne Alo. Mai dabino daga Fatakwat yaya me zaka gaya mana ne game da shirin wannan zaɓe? Maganar shirin zaɓe mukan tara kamar daga Amurkiya. yace mun kan mun ga mun shirya maganar zabe to uh, me yasa kace kun shirya eh to saboda abin da ake bukata dai a kati mutum yana da kati hannu ya kaga ya shirya ma zabe kenan akwai jama'a da yawa da ba su samu wannan kati ba wani irin shawara kake ba su eh to mu dai duk da haka dai ba ma so a daga wannan zabe dan ina so kuma ina so kuma yin amfani da wannan dama in kira ga gida dan Allah kada ya mana irin yadda ya mana a wancan zaɓe da aka yi na 2011 madalla mai dabino daga fatakwal bari mu je kano ta dabo tumbin gwiwa waya kano alo akwai mai bugowa daga kano alo alo wane ne mustapha ne daga katsina kuraye lokal kurai caranci mustapha daga caranci yaya wani irin shiri kawa wannan zaɓe ne wallahi ni dai har yanzu ban samu katin zaɓe na ba ko muna nan dai muna jira an ce wace sai ranar asabar za a kawo mana uh, an ce wani irin uh, mataki kai kake gani ya kamata an ɗauka don a tabbatar an same shi mataki dai a kamanta gaskiya saboda duniyar nan dai ba mai ɗorewa ba ce Madalla mustapha daga ciranci mai bugowa na ƙarshe daga jihar nasarawa da nasarawa malam shaibu ibrahim yaya wani irin shiri kaiwa wannan zaɓe mai taho ne alhamdulillah mun samu rijista mun aji eh sai kuma me da nan zai burin za mu je mu kada ƙuri'a insha Allah mu kasa mu tsari ah, Haji Ibrahim duk sanda aka yi zabe ana samun tarzoma na siyasa da tashi tashin hankula ah, kai a karan kanka wani irin shiri kai don ka ga ba a samu irin wannan matsaloli ba insha Allah za mu kasa mu tsari za mu kare darajar mutuncin mu da wannan bin insha Allah da ƙuri'a mu to madalla haji ibrahim daga nasarawa wai ka ce ta karshe sai kuma goben allah sai kai mu za mu ƙara buɗe layuka sai ku ƙara bugo mana Thank you. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasar za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Madalla mamman shata da wannan waka taka ta ramin mugunta. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC agogon yanzu karfe hudu na yamma saura mintuna tara. Daga birnin Maradi ga sha'ai Mani ya kawo wasanni a takaice. muka soma da gasar kokowa gargajiya ta cin tako biyu a kananan hukumomi zuwa irin garuruwa kamar su a ci da kofato na nan na gudanar da takaɗe da dare ko kamun a kai ta jiha domin hidda zakarun 'yan kokowa da za su wakilci jihar maradi a kokowa gargajiya ta ƙasar za ta wakana a gadas a ranakun 13 zuwa 22 ga watan maris 2015 idan maka bangaro a gasar league orange barta da kulab daban-daban a wasan kwallon kafa ga matsayin kowa daga ciki as nijelek na da maki 46 as gar national da maki 45 a kokana 42 as fan 40 olympic 38 sahel sc 36 urana 35 sai waɗansu kulab hudu da suka yi tangam as duwan 33 us gendarmerie 33 espoir zandar 24 kan daji 24 zumuntanar 23 yayin da ɗan ƙasa ta da ke da maki 19 sai alkali nasara ta zandar da ke da maki goma idan muka cilla a ƙasar gine equatorial inda gasar cin kofin ƙasashen nafiyar afirka ke wakana bayan da cote d'ivoire ta doke algeria da ci uku da daya ghana ta shige ne conakry da ci uku da nema sai congo kinshasa da ta doke congo brazzaville da ci hudu da biyu masaukin baki gine equatorial ta taka rau gani inda ta make tunisia da ci biyu da daya yanzu dai kasashen cote d'ivoire jamhuriyar demokradiyyar congo zuwa su ghana da uwar biki gine equatorial kenan za su kai zagaye na kusa ga na ƙarshe cewa da demi final bayan kwashe kwana biyu na tsaba hutu sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai shafin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Wannan shekarar wato shekara ta sha biyar ita ce shekara ta ashirin da maido da dangantaka tsakanin Amurka da Vietnam. A daidai lokacin da muke duba irin ɗimbin ci gaban da muka yi, ina so in fi mai da hankali kan wasu sassa uku na hulɗarmu. A cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa da soji Puni Talwar. a wani jawabinsa na kwanan nan ga ɗaliban kwalejin harkokin diflomasiyya na vietnam da ke honai Amurka na da daɗaɗɗiyar ƙwaƙwarar dangantaka da ƙasar Vietnam kan batutuwan da suka shafi rayuwar ɗan Adam, kamar batun ɗaukar mataki kan bama-baman da har yanzu ke binne wato UXO a takaice. Wannan shekarar Amurka ta riɓanya tallafin kuɗin da ta kan baiwa Vietnam don kawar da bama-baman da har yanzu ke binne ɗan, inda aka fi mai da hankali kan lardin Quang Ta wajen zakulowa da kuma kwance waɗannan muggan abubuwan haɗari da yaƙi ya gadar. muna shimfiɗar samar da makoma mara haɗari ga dukkanin 'yan vietnam a cewar mataimakin sakatare talwar amurka ta saka dala miliyan 700 a yakin da ake yi da cutar kanjamau a vietnam tun daga shekara ta 2014 bugu da ƙari amurka ta haɗa hannu da abokan hulɗarta da ke ƙungiyar Asiyan ciki har da ƙasar vietnam wajen kai ɗaukin gaggawa a kudu maso gabashin asiya kuma za ta rinka taimakawa a shirin tabbatar da zaman lafiya da vietnam ta kaddamar a shekara ta 2014 shekaru ashirin da suka gabata lokacin da muka maido da dangantakar mu adadin cinikayyar mu ta bai ɗaya na dala miliyan 451 ne kawai in ji mr talwar ya ce a bara ta kai kusan dala biliyan 35 a wancan lokacin kuɗin shigar da 'yan vietnam ke samu ya yi hudun na baya A shekarar nan ta da sha biyar, abu mafi muhimmanci da za mu iya yi don ɗorawa kan wannan ci gaba na tattalin arziki shine mu kammala tsara hulɗar cinikayya mai gama faɗin Pacific. Da yake ana jigilar rabin kayan sayarwa na duniyan nan ne ta tekun China Sea ta yadda gangar mai sama da miliyan goma sha biyar kulle yomin da kuma jiragen ruwa sama da dubu ɗari kowace shekara ke gita mashigar ruwan Malakka. matakan tsaro ma na da muhimmanci ga jigilar kayan sayarwa da kuma cinikayya a kudu maso gabashin asiya game da yanayin tsaro a teku mr tarwar ya ce cimma jituwar da aka yi kan bunƙasa tsaronmu na haɗin gwiwa ya kasance babban ginshiƙi ya ce dole ne a samu jerin dokoki iri guda a tekun kudancin china mun yadda da 'yancin zirga-zirga a ruwa da kuma sararin sama a faɗin yankin wanda ke da muhimmanci ga ci gaban tattalin arziki mataimakin sakatare talwar ya kuma jaddada muhimmancin 'yancin ɗan adam ya ce mun yi matuƙar imanin cewa duk al'ummomin da ke mutunta haƙƙin ɗan adam kan samu ci gaba ya ce yau vietnam na da wata dama ta tarihi ta ƙara nuna hakan ko ta buɗaɗɗiyar hanyar sadarwar intanet ko ta al'umma mafi walwala ko ta musanyar ra'ayi cikin walwala duka dai kare haƙƙin ɗan adam wani mataki ne na samun ƙaƙƙarfar vietnam mafi ci gaba kuma mafi tafiya da kowa an saurari shafin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka daga shi sai takaitattun labaran duniya wancan ɗaruran ƙasar wato sojojin ƙasar chad da yawa sun kutsa zuwa cikin sashen arewa maso gabacin najeriya domin jan daga da mayakan boko haram kamar da yajejeniyar yarjejeniyar chad da najeriya din ta ba da damar a yi shaidu sun ce sun ga wannan ɗaruruwan sojojin na chad da ma motocinsu na yaƙi suna ta tsallakowa kan wata gada daga cikin kamaru suna shigowa najeriya ta hanyar garin gamburon gala chad dai daman kamar da aka ce tana ɗaya daga cikin ƙasashen na makwabtan najeriya guda hudu da suka lasa takobin za su taimaka a yaƙi boko haram wato kamaru niger da benin da kuma ita chadin gwamnatin kasar jordan kuma ta tabbatar da cewa ta 'yan jihadin isis dai sun hallaka matukin jirgin sama nan na jordan da ke hannunsu bayan bullar wani faifan bidiyo yau da ya nuna yadda suka jefa shi cikin wuta suka kona shi kurmus da ran shi sai dai ko da yake ayo talata aka nuna wannan faifan bidiyon tashar talabijin ta jordan ta ce ai shi matukin jirgin mai suna ma'at kasisebe tun ran uku ga watan janairun da ya gabata ya mutu jaka jakadar joda a majalisar ɗinkin duniya dina kawar ta jinjina wannan matukin da ta ce za a daɗe ana tana shi. to madalla jama abin da shirin nan baki ɗaya ta da kenan sai kuma da sanyin asuban allah su ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin shi aliyu mustapha sokoto da ya kama labaran duniya da kuma julie lethas gresham ta da sauti ta bada umarni sai injiniyan mu zahar abu zaid da kuma bakon mu ma a nan ɗakin yada labarai ibrahim jirmai ni bello Habib Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.